a ƙarshe shahararren malamin addinin musulunci Sheikh bin al asalin islam ya yi magana game da baccin kace da ce da ya taso kan yan fina-finan Hausa tun bayan fatawar da Dr. Idris Abdulaziz Bauchi ya bada game da yan fina-finai inda ya bayyana cewa yan fina-finai din ba su da addini malamai na ci gaba da tofa albarkacin bakin su wasu na goyon bayan irin kalaman da malam ya yayin da wasu kuma suke goyon bayansa tare da ƙarin haske akan cewa yana da kyau a dan tausasa a wani lokacin domin waɗanda ake magana a kansu sa fi karɓar gaskiya a ji mun kawo jawaban Sheikh Adam Abdallah wanda cikin kalamansa ya nuna cewa a cikin masana'antar fina-finai ba a rasa wasu mutane na gari tare da ɓannar da tafi yawa a ciki abin da ya fi ɗaurewa malam Adam kai shine yadda aka samu wani ɗan fim har lokaci da zai iya buɗe baki ya zagi malami a cikin wannan society namu kuma ya ci gaba da bacci hankalinsa kwance ba tare ya fuskanci wani ƙalubale daga hukuma ko wani abu makamancin haka To a yau kuma muna tafa da jawabin Sheikh bin Al-Qasim Asadul Islam inda malam din ya bankado tsohon fayil din rikicin sa da Adamu Zango wanda a baya malam din ya tuhume shi da cewa yana bata tarbiyya har ta kai ga Adamu Zangon ya fito ya je ya zanta da BBC ya yi ikirarin zai kai malam Asadul Islam kara a wannan karan malam ya yi maganganu akan wannan batu wanda Dr. Idris Abdul Aziz Bauchi ya bankado shi da lalacewar tarbiyyar wato yan fina-finan Hausa inda malam din ya goyi bayan fatoyin malam Idris cewa yan fina-finai ba su da addini cewarsa shi kansa yana da wasu bidiyoyi wanda in wani yana da ja zai iya bankaɗo su malam ya yi maganganu a kan yadda 'yan fina-finan hausa suke nuna abubuwan da suke bayuwa ga lalacewa tarbiyyar samari da 'yan mata har matan aure ma ba a kyale ba aure yana yawan mutuwa saboda gurɓacewar tarbiyyar matan aure haka shaye-shaye ayyukan daba duka wasu abubuwa ne da ake nuna a cikin fina-finai a cewa malam yara suke kwas da sauran wasu mutane suke gurɓacewa daga cikin kalaman malam ya nuna cewa inda a ce wannan abin tarbiya ne abu ne mai kyau ai da an samu har da matan aure suna shiga ciki daga dai da wasu kalaman za ku je daga bakin Sheikh bin Al-Qasim Asadu Islam a cikin wannan bidiyo da zan sanya muku inda zaka zauna ya zama mutanen kwarai ne dan zai iya yiwa ka zama mutumin kwarai ka mutum bai kwarai idan society din ba mutanen kwarai bane yaron zai lalace zai zama kuna kulla ma yaron ana warwarewa a waje an fahimta idan society ba mutanen kwarai ba ne, ka yana fita abu ya lalace dole sai society din da zaka zauna ka duba inda za ka kama haya inda ka sai fili inda za ka zauna wannan society din ya zama da cewa yaran unguwa suna da tarbiyya suna zuwa makaranta suna girma manya yaran zai zama haka na girma zai zama irin su saboda bi'a kamar da larabawa suke cewa al-insanu ibni bi'ati yaro dan Ɗan society ne ɗan society ne to sai haka za ka saki yara kowa ko in ya zuba abin da ya dame shi abin da muka ɗauka shine bi haihuwansu a ta zuba su aka kaza amma duk cikinsu ba wanda ya sa addini ba wanda yake sana'a ba wanda ya sa bari bi ma amfani kan shi bari amfani ka yanzu sun iya shaye shaye yaro dan goma sha shekara goma ya iya shaye shaye shekara goma sha biyu ya iya shaye shaye ya iya neman mata har ya san da mace take ya neme ta ga sunan yaran da ana lalata mana su kamar yadda na faɗa a kwanan nan akwai eh, hayaniya da ake ta yi a media game da fim fim fim fim wanda ya je bi media ya je bi tiktok ya je bi facebook da youtube zai ga je malamai na ana ta jawabi inda daga kan jawabin da wani malami a bauchi ya yi Allah Idris Aziz Bauchi a gaba da yan ya ce ba mai addini a cikin su wai shine wai wai abin ya musu zafiya za a ce ba su da addini to dama mai ka ga mai addini yana rawa akwai wani mai addini mai rawa mutum ya fito yana rawa da mace yana yana rangaji yana yana yana tsalle mace ta zo ta zauna ana mata kuma namiji na mata kwalliya yana shafa kuma tunta yana waye kuma kuma kace kuma an ce maka baka da addini kace ƙarya ne wani irin ƙarya ne kuma bayan gashi nan zahiri ana gani eh wasu suka fito suna suna raddi da zage-zage da cin mutunci dan me za a ce ba su da addini to ina addini yake ina addini ga mai rawa da waka da da da da waye waye ba mu san shaye-shaye ba sai da kuka zo ku dinga yada wannan abubuwa cikin fina-finai ga yan kudu can sun yi nisa suna ta producing din abubuwa da abin da zai kawo musu wayewa da cigaba ko kuna nan kuna ta hauka daga fim din dabanci sai na sai na soyayya shikenan soyayya soyayya soyayya sai na dabanci in kwanaki ga bi fina-finai nan sun fitar da shi ta yan lesbian yan maɗugo yan luwaɗi duk wannan abin bai faru ba sai da fina-finai suka yaɗu yanzu su waye a harkar fina-finan in ba yan maɗugo da yan luwaɗi da yan iska ba su waye a ciki a kowa in ba su su waye a ciki in ma da mutumin kirki ya boye kansa ba mu san shi ba ba mu san shi ba ko kuma an yi magana wani ya fito ya ce wai shi ba kyauta mishi ba to ka gyara mana an ka fito an ita magana Allah ji kan malam Jafar malam Jafar ya ce idan an zage ka ya ce ni idan an zage ni to cikin zagin abu biyu ne ko dai mutumin da ya zage ni abin da ya zage ni na yi sai in gyara ya taimake ni sai in gyara saboda kar gobe ya sake zagi na idan kuma abin da ya zage ni akai ban yi ba to ya rage min zunubi abin mamaki ka zo ka ga mata da maza wai su abin bai musu da kowa ya fito abin da nake fada musu cewa ko ta wani hanya akwai hanyar da za ka iya shiga aljanna fin din da kuke yi za ku iya shiga aljanna su in kun gyara ku ɗauko shi ku mai da shi hanyar gyara tarbiyya kamar yadda kuke faɗa din a gaishe aikace a ga gyara tarbiyyar awa a aikacen kamar yadda ake faɗa a ga gyara tarbiyyar aikace idan yanzu duk wanda suke harkan fim akwai mata wuri a ciki suwa ake ɗibo wasu fim ɗin daga daga daga daga daga zaurawa sai yan mata idan da a ce abin kirki ne mata aure ma za su iya yi Allah da gaske idan faɗakar ce da gaske ba ka ganin mace a TV tana wa'azi kuma da mijinta me yasa mijinta bai hana ta ba ka ganin mace tana zuwa ta yake likitanci kuma da mijinta mijinta bai hana ta ba amma yanzu mace in ta ce za ta je ta fi mijinta zai batta me yasa ba zai batta ba saboda ba abin kirki ake a wajen ba ko shi yana yi ba zai batta ba ko shi yana yi yanzu cikin su da suke har bina-binan nan da ake magana akwai wanda ya bar matansa suka shiga ba wanda ya bar matansa ko su gyara in dai abin kirki ne mun ce ga likitanci mata aure na zuwa su yi shi duk wani abu da kake gani ba sun ce sana'a ba ce ita ma likitanci sana'a ce mata aure na zuwa su yi ko ba su yi har ma night suke zuwa su yi mazan kuma su yadda saboda me sana'a ce ake yi amma me yasa mutum ba zai bar matan shi ta fim ba saboda wala iskanci yake yi iskanci yake yi da haka idan magana ta zo ku karɓe ta kuna daga cikin masu lalata duk wani karantarwa da malaman addini suke yi a ƙasar duk wani tarbiyya da iyaye na kwarai suke bayarwa wai ga wani mutum ya zo ce mu ba mu lalata tarbiyyar kowa ba dama yarka a lalata take kaji wai yarka a lalace take idan da ba ku ba da gudunmawa ba za su fito su ƙara lalacewa to to tunda a lalace take sai ƙara lalata ta madanin ka taimaka ta gyaru wani daga cikin su ban yi tsammanin zai faɗa haka ba na yi tsammanin shi ma zai fito ya goyi bayan su ne sai na ga ya magana ta hankali mutum biyu ne na fi samu na ci karo da jawabansu na farko akwai wani ah, ni ban fiye son kira suna ba akwai ɗaya daga cikinsu da ya fito ya dinga siya ya ce gaskiya aka faɗa sun karba ce gaskiya aka faɗa a gyara akwai ɗaya daga ciki wanda in ba manta ba shekara uku da ya wuce baya akwai rikici da na taɓa magana a kai har ya ce zai kai ni kotu shi ma ya fito na yi mamaki ne da fito shi ma ya fito ya ce a gyara ya ce abin da aka faɗa gaskiya ne a gyara kowa ya gyara ko maganan gaskiya gaskiya ne su sun san abin da muke faɗi cewa akwai lalacewan gaskiya ne kuma ga ta a fili me ba me yanzu ina da bidiyoyi kala kala duka suna cikin laptop ina saboda gudun ko ta kwana saboda so nake wani ya fito ya zo ce a a ƙarya ne sai mu ce ga su wallahi yana da bidiyo sun kai shekara biyu duk suna laptop ina ina aje da su ba na goge irin wannan bidiyo saboda wani in ya fito ya ƙarya da zai ce ga wani wannan kuma ba daga ina yake daga ina yake ba abu ne wanda za a tsaya ba mutanen nan suna taimakon taimakon yahudawa wajen rusa mana society rusa mana society ga sanan banda harkar dabanci sai kuma banga siyasa ba abin da suke producing sai dabanci yaran mu sun koyi dabanci a fina-finan su ga yanan ko ina muna fama da yan daba kidnapping ina yana ke koyon shi wallahi su suka ruruta ta ta bunƙasa su suka ruruta ta bunƙasa ko ba mu tsine muku ba Allah ya tsine muku wannan ita ce ka'ida ko mu ba mu ce Allah ya tsine muku ba ku tsine nuni a wajen Allah Allah ya tsine musu wannan abubuwan da kake gani kidnapping din nan da waye yau gashi mata sun ki zaman gidan aure me ya faru fina-finan nan nawa suka fito daga gidajen auren suka zo suka dinga shiga fina-finan sun je komawa shikenan ta zama celebrity an sai mata mota an kai ta Dubai tana ta yashi baki ita ga yar ƙauye kwana nawa ne ire-iren ta nawa suka wuce nadama ya fi dubu suna yi kuma yanzu ba za su auru ba wasu za a ga ko turancin kirki ba sa yayi jahilai ne duka back and front tun daga arabiya har boko ba su san komai ba ba sa ƙarshe mai kyau ya za ka gagashe mai kyau bayan ka ci amanan Allah ka ci amanan manzo Allah ka ci amanan Allah ka ci amanan manzo Allah so wannan shine sako na ban so magana akan abin ba amma sai ga yiwuwar magana na ce to inda an karatu ne akwai gabar da za a magana za a gaskiya kun taimaka wajen lalata tarbiyyar mu ga yaran mu sun lalace sun ki zuwa makaranta ba su performing well a makaranta ba sa cin jarabawa ba sa gane karatu saboda fina-finan ku me yasa ba za ku ringa producing din fina-finai wanda za su rika taimakon yaran mu ba su yi karatu su su gyara abubuwan su su gyara addinin su me yasa ba za ku rika yi ba furu wannan za ku shiga aljanna wallahi ni abin da nake faɗa kenan wanda ya ga abin bai mishi ba ya rage nashi fada muke yi ko ka karba ko ka karba ko kai kuka ko kai dariya amma mun mun sa akwai ranar kin dillanci idan ba mutuwa ai akwai sufa hmm, akwai sufa ka kar wani ya sake fito mana ya ce mana wai shi shi an soke shi to addini addini a ina me ka sani na addini har da wani malami zai zo yana da digiri uku a addini digiri uku ka zo ka fito kana kallon sa kana zagin ka kana cewa da da jaki saboda ya ga ba gaskiya ya gaya ma gaskiya in iska kuma suna nan amma dai mu abin da zamu ga duk wanda dai Allah ta'ala yake niyyar shi Allah shi da shi ko za mu ne muku za mu ku addu'an tambarewa dan mu kullun fata muke ku dawo ku gyara na mai ta addu'a Allah ya ganar da ku duk da cewar wani bangare na kalaman malam na san ba za su yi daɗi ga yan fina Hausa ba sai dai nasihar da nake musu kamar yadda shi da kansa ya bawa wancan tsawon abokin jayya tasa da cewa abin da malam yayi magana malamai suka yi magana akai na bannan da ake a fina-finai wancan dan wasan Hausa ya fito ya goyi baya abin ya bawa ne ya goyi bayan gaskiya to amma abin da ya fi kyau ga mai hankali shine duk lokacin da wani mutum ya faɗi abu a kanka, ka tsaya ka koma cikin hayyacinka ka haɗa tunaninka waje guda ka binciki kanka idan abin da aka faɗi kana aikatawa sai ka yi kokari ka gyara domin duk wanda zai gaya ma magana irin wannan yana maka kwaɗayin lahira ka ta yi kyau ne wanda bai damu da ka ba ba zai taba gaya ma cewa kaza halal ne kaza haram bane kawai zai biya san ka ne in ya so in ka shiga wutar jahannama tare kuka ka shiga ko kai ka fada shi bai fada ba ba abin da ya dame shi da haka bai dace ku kalli ko ma dukan mu bai kamata ba duk sanda wani ya faɗi gaskiya akan mu dauke shi a matsayin maki